To jama'a sashen Hausa na murar Amurka ne a nan birnin Washington DC yake jin daɗi da kuka lalubo mitocinmu da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Nijar ana jin mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin kwanne kenan sannan a Ghana kuma a Alfa Radio da ke Kumasi. Bayan duka wannan ana samun mu kowace a duniyar gizo a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. To tare da fatan ku ne lafiya kamar da muke a nan Washington DC Ali Mustapha sakwata ne tare da Mahmud Lalo muke tarbin ku ga shirinmu na yanzu. kin ga kowa a nan hankalin shi ya tashi ba mai zuwa gona ba mai zuwa ko'ina kasu kasuwanci ma mutane hankalin shi sun tashi to wani abun tashin hankali ne ya faru a abuja a yau za ku ji ko menene kuma ko bayan su muna da wani rahoto na musamman kan harkar shaye-shaye da matasa ke fama da ita sannan tun da yau juma'a ce za mu buɗe kofa da kuma kunnuwanmu mu je irin ra'ayoyi da shahunan da za ku cika mana su tun da yau ku ne masu zaɓar batutuwan da za mu taɓa amma bari in bar mahmud ya ba ku labarai da kuna. jama'a assalamu alaikum a yau juma'a wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman da aka naɗa kan rikicin siriya ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuni da cewa mutane za su shiga mummunan yanayi na kuncin rayuwa idan har gwamnatin kasar ta siriya wacce ke samun goyon bayan rasha ta kai farmakin soja arewa maso yammacin lardin idlib stephen da mistura ya ce hadarin da ke tattare da kai harin a yankin a bayyane yake kuma za a zub da jini sosai kusan mutum miliyan uku ne ke zaune a lardin waɗanda rabinsu sun fice ne daga gidajensu a sauran sassan ƙasar ta siriya suka nemi mafaka a wurin wanda yanki ne da aka keɓe da ba a rikici a cikinsa wanda kuma ya hada hadda wani yankin aleppo da lardunan latakia da hama da mutanen suka je neman mafaka daga cikin mazauna yankin na idlib miliyan uku miliyan daya duk kananan yara ne tsohon shugaban amurka barack obama da aka daɗe ba a ji ɗuriyarsa a fagen siyasar ƙasar ba tun bayan da ya kammala wa'adinsa na ƙarshe ya shiga fagen cece kucen da ake yi a yakin neman zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba inda ya aike da wani sako a takaice wanda ke cewa akwai bukatar mutane su fita su yi zaɓe saboda makomar siyasar ƙasarmu ta dogara ne a kansa obama ya kara da cewa idan ka kalli irin labaran da ke fitowa daga kafafen yada labarai za ka san cewa wannan zaɓe daban yake domin irin muhimmancinsa yana mai cewa sakamakon abin da zai biyo baya yana da haɗari idan ɗayanmu ya zauna a tsakasaki ya ce babu ruwansa tsohon shugaban na amurka ya yi waɗannan kalaman ne a gaban ɗaliban wata jami'a da ke jihar illinois inda aka rama shi da wata lambar yabo ta bin ka'ida a harkar gwamnati a yau juma'a sakataren tsaron amurka jim mattis ya haɗu da shugaban afghanistan ashraf gani da wasu manyan jami'an ƙasar ta afghanistan ciki har da babban jami'an gwamnatin ƙasar abdallah abdallah shugaba gani ya faɗa a wurin taron cewa batun dakatar da hare-haren da dakarun afghanistan ke kaiwa akan sojin ƙungiyar tsaro ta neto shi zai zama muhimmin batu da ƙasarsa za ta mai da hankali a kai shugaban na afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da amurka ke ɗauka na faɗaɗa hare-haren sama da take kaiwa sakatare matis ya isa filin tashin jiragen sama na sojin amurka da ke sansanin amurka mafi girma a ƙasar ta afghanistan ba tare da an bayyana zai kai ziyarar ba yayin da aka cika shekara guda da wani tsari da fada gwamnatin amurka ta white house ta samar duk da karin har-haren da ake samu matis da sauran manyan jami'an amurka sun dage cewa tsarin da shugaba trump ke bi a kudancin asiya wanda aka ayyana shi a watan agustan bara na taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan rikici labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin british airways a daren jiya alhamis kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380 waɗanda ke amfani da shafin yanar gizo da manhajar kamfanin wajen sayan tikiti a tsakanin ranar 21 ga watan agusta zuwa ranar 5 ga watan satumba shugaban kamfanin na british airways alex cross ya ce masu satar bayanan sun nuna kwarewa wajen wannan aika-aika wacce kwatanta a matsayin babban laifi na mugunta da aka aikata a kan shafin yanar gizon ya kara da cewa kamfanin na british airways na daukan duk matakan da suka dace wajen ganin ya tuntuɓi waɗanda lamarin ya shafa domin ganin ya yadda wato domin ganin cewa an kare bayanan sirrinsu a nan gaba Cross ya kuma bada tabbacin cewa za su maima kwastomomin nasu duk wani kuɗi da suka yi asara sanadiyar wannan satar ta bayanai. Firaministan Japan Shinzo Abe ya ce akalla mutum 16 ne suka mutu kana wasu 26 suka bata bayan da wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.7 ta afkawa tsibirin Hokkaido da ke arewacin ƙasar. Masu aikan ceto wanda suke amfani da katafilolin wajen kwashe baraguzai tare da taimakon karnuka sun yi ta shiga cikin laka a yau juma'a domin neman waɗanda suka tsira da ransu. an da rufe tashar jirgin ƙasa da ke tsibirin da kuma sabon filin tashin jirage a jiya alhamis bayan aukuwar wannan girgizar ƙasa amma kuma bayanai sun ce an fara komawa aiki a yankunan kusan rabin al'ummar yankin da yawansu ya kai miliyan uku na zaune babu wutar lantarki a yanzu haka an kuma yi gargadin cewa lamarin ka iya kaiwa har zuwa mako mai zuwa kafin a shawo kansa. To Mahmud Lalo ne ya kawo muku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka nan Washington. To yan jima kaɗan za mu kawo muku rahoton musamman kan shaye-shaye da hukumomi suke famar ganin bayansa. Amma kafin sannan yanzu ga Hawa Umar daga Abuja da rahoto akan wani abu mai kama da girgizan ƙasan da aka ya auku a garin ni ne mai suna alhaji alhassan ahmed dan masanin fafe kin ga kowa a nan hankalin shi ya tashi ba mai zuwa gona ba mai zuwa ko'ina kasu kasuwanci ma mutane hankalin shi sun tashi mutane sun samu kansu cikin zulumi da zama cikin shirin ko ta kwana sakamakon motsi da ƙasa ta yi tamkar ƙaramar girgizar ƙasa da ya shafi unguwar masu hannu da shuni mai tama asokoro da kuma unguwar talakawa fafe Wannan motsi ya haddasa rushewar wasu gine-gine a fafe, inda wasu mutane ke fargabar tsayawa kusa da dogayen benaye. Lamarin wanda ba a taba ganin irinsa ba ya fara faruwa ne kimanin kwanaki uku zuwa hudu da suka gabata. hakimin fafe abubakar ibrahim gimba ya tabbatar min da aukuwar lamarin mun ji kasan tana jirgizawa to muna zaton ko akwai wasu kamfanika na maini da suke ayyukata na fasan dutse a nan to sai muka lura cewa a lokacin da wayan abubuwan suke faruwa tsakan dare ne to sai muka yi ta bincike dai mu ga ko da ko wasu mutane da suke aiki wannan aikin dare nan ne na kamfani mun samu cewa babu wanda suke aikata wannan ayyukan sai muka lura cewa to ya kamata mu ga ma shi gwamnati da jami'an tsaro don a doki mataki an kuma tun da safe abun da muke kai kenan don sun zo suna bincike ba wani zai bada tabbacin shi cewa ga ainihin wurin da abin ta bulla wato direction din kenan mm. a muna dai zaman zaman da garin gaba da take dauki da wannan karan na girgizan kasa Salihu Musa Dala wanda ke cikin firgici ya shaida min cewa ginin gidansa ya tsage gari ne da akwai construction company da ake blasting sai muka tunanin kamar irin wannan blasting ana fasa dutse ana fasa dutse kaman wannan fasa dutsen ne ya ci gaba sai muka tabbatar da ba fasa dutse bane ba saboda idan dutse ne sukan nuna alama za su fasa wannan dutsen kaman dan jiniya haka ko kararrawa ka mutane su gudu to wannan on expected ne kawai muka ji shi karfe tara na dare ina zaune a daki ni da iyalina abin ya kare wannan mai karfi wanda dukkan mu sai da muka fito waje gini na wallahi har ya tsage yakan kai kaman minti nawa idan ya fara ba za a iya cewa ga lokacin da yake kaiwa ba saboda zai yi ne kawai lokaci ɗaya dum inda ya fara yakan kai minti uku hudu wani lokacin har goma yana yi a hankali a hankali sai ya guda ɗaya mai karfi kana tsaye ka ga ka girgiza yara idan suna kusa da kai masu zo jikinka da gudu suna kuka duk da cewa wasu daga cikin al'ummar yankin na ganin kamar duwatsu ne ke gyara zama amma sun yi kira ga gwamnati da ta shigo ciki domin dubawa tare da gano musabbabin al'amarin da kuma bin hanyar da ta dace domin kare rayukan al'umma hukumar bada agajin gaggawa ta abuja ta fitar da sanar sanarwar shirin kota kwana na tallafawa al'umma da shawartar waɗanda suka samu kansu a cikin gine-gine su fake a ƙarƙashin tebura waɗanda ke waje kuma su tsaya a fili nesa da inda wani ƙarfe ko ice ba zai same su ba hawa umar udubo muryar amurka daga abuja najeriya To a gaishe yanzu karfe biyar saura minti 21 na la'asar yafi a nan Washington DC. yau me yake ci muku tuwa kwarya ne kuma wani ra'ayi ne kake da shi da kakar ka bayyana wa duniya nan da 'yan mintoci kaɗan za mu buɗe layukan mu domin mu jira ku a kan waya to amma kafin sannan bari tukuna ibrahim abdulaziz ya gama gaya mana illar shaye-shaye. haka ma yana ɗaya daga cikin wuraren nan da ake wannan hada-hadar abin da suke kira kayan aiki ya sunan wajen oga a sunan wurin temple dai ake kira kuma wannan kayan aiki ne suke wuri duka to kayan ayyuka dai wanda za a zo a siya a je ana ɗan taimakawa yana supporting a wurin aiki kamar kwayoyi mana irin su tramol vetra duka dai su su zafan duka akwai a wurin a yan mata ma suna dai ɗaya wani matashi da ya buƙaci na sake sunansa ya fa bayyana irin kwayoyin da suke afawa su tramol su exol muna shan shi ne saboda mu samu lafiya mu je daɗin aikin mu in ba mu sha ba ba mu jin daɗi kamar tiramol din nan mun sha na warware mana jiki exol din nan kuma an ba mu ji hankalin mu a kwance kawai mu bugu mu karbi muna ayyukan mu harkar mu ba matsala mun riga mun saba in ba mu samu maganin ba ba za mu samu iya aikin ba za mu samu karfin jikinmu ba sai dai kuma matasan sun alakanta matsalar rashin aikin yi a matsayin abin da kan jefa su yin tu'amali da kwaya yana haɗe da rashin aikin mata in mutum ya samu abun yi kaga ba ba zai kula wannan ba amma rashin aikin ya sha hankalin shi zai kwanta zai rika tunanin wani abu zai ɗebe mishi kewa. Yanzu haka dai a jihar Adamawa kamar wasu jihohin kasar hankulan iyaye fa a tashe yake game da matsalar shan kwaya. Ya zama musu zaka ga yau ko eh, nan da wata sai ka ga yaro yana tafiya yana tafiya kafin dai sai ka ga ya tube wando. ina tafiya gindin banza to abun din ya zama gama gari idan eh, da hali a haɗu a taimaka ga man gwamnati ya taimaka yadda zai za a cire mana yaran mu su daina shan koyan sai hankalin mu yana tashi ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi mu dai muna nan kan addu'a yanzu ka duba fa yaran mu na yanzu nan ka duk sun lalace ba kyau gani yaro dai ka ganshi yana ta galgal a kafa adali kamar yadda jami'an hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ke bayyanawa ana fa samun karuwa masu sha da mafatocin miyagun kwayoyin Alhaji Hassan Abdullahi Zungeru da ke zama kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Adamawa ya ce masu wannan bakar sana'ar sun fa fito da wasu sabbin dabaru karuwa yake saboda ta bangaren hada-hadan wallahi suna ƙara ƙami suna yanzu suna amassing weapons suna challenging namu suna facing namu to the extent that suna ah, suna kashe mana yara kuma a sanadiyar haka that means suna associating suna associating da waɗansu 'yan baranda suna samun more sponsorship daga cikin al'umma shi sa abun nasu ya kara kaimi dama muna bin juna ne in sun fito da wannan method yau mu fito da wancan method ne amma hakikanin gaskiya hada-hada ya karu kuma sha ma ya karu saboda in ka duba tun da aka soma siyasar nan ƙananan yara matasa sun shiga shaye-shaye wasu ba su taba sha ba wajen bangan siyasa ake koya musu irin wayannan abubuwa. kamar yadda jami'an ndla suka tabbatar su ma matasa 'yan mata ba basu a baya ba wajen afa kwayan sannu a hankali daga zo mu je fati zo mu je wurin biki a nan ne ake koya musu wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta ya nuna mata wani dan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci kullum tana tunanin wannan to kaga kawaye sai su ce mata ta sha baliyon. yanzu haka ma kungiyoyin addini su ma sun fara bada nasu gudumawa shek abdullahi balalo shugaban kungiyar izala a najeriya ya ce dole ba a haɗa hannu don faɗakar da matasan kwakwalen matasan mu ya zamanto su ya ta rikice da shan kwayoyi to kamar an cutar da rayuwar al'umma saboda matasa su ne kashin bayan al'umma don haka mun ɗauki mataki kan ba abin da zai canja waɗannan matasa ga barin shan kwayoyi wasu ma har turorin bayan gida suke sheka don su bugu wasu su sha petrol wasu su sha magunguna iri-iri daban-daban kuma mun lura akwai sakaci na gwamnati domin wuraren da ake sai da wa'annan abubuwa sun gwamnati ta sani da suke. To sai dai kuma gani yadda harka sai da kwayan ke kara haɓaka tsakanin matasa ya sa wasu iyaye tashi tsaye ta hanyar sa ido a wuraren da ake sai da magunguna. A dinga lura kowanne yaro in ya shiga a dinga gani mene yake yi idan muka gani haka sai a gaya ma hukuma kafa musu dokoki dai su sa mana hankali su taimaka mana su masu kemis din masu taimaka mana hakanan a wajen taron faɗakarwa masana sun fa danganta matsalar shan kwaya da zama dalilan taɓarɓarewa haka tsaro a ƙasar mun samu kan cewa damuwa a social problem da muka samu na farko shine kwaya Fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz da kokari ɗaya daga cikin ma'aikatan masu sashen Hausa na murar Amurka ɗazu ɗazu aka yi masa rasuwa za mu yi ta'aziyya kafin mu rufe shirye-shiryenmu na yau. To magana shaye shaye nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da in kun ga dama kuna iya taɓa ta idan muka buɗe muku mu na wayoyi wanda za mu yi a yanzu. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kafin ku fara mana magana muna so mu kara jan hankalin masu kira da cewa da Allah idan an kira a yi magana cikin natsuwa da kwanciyar hankali kada a ihu kuma a yi sauri a yi magana da za a yi don a bai wasu dama su ma su samu shigowa. To ba da bata lokaci bari mu je Kano mu je da wa za mu fara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum barka dare. Barka wane ne? Yau mai magana dan juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar kanya da ke jihar Kano Najeriya. To mu je malam dan juma me ke cikin ka yau? Yau to ni abin da ke ciki na na irin alƙawarin da gwamnan mu ta jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya mana lokacin zaben 2015 na hanyar wacce ta yi daga tsanya zuwa garin Shanono ya mana alkawari zai mana wannan hanya to shine nake tunatar mai ina wannan alkawari yayi to madalla to in dai ba ya manta ba wannan alkawari to da Allah da annabi ya daure ya taimaka mana da wannan hanya da ya mana alkawari da kaɗan ya zuwa shanono. To muna fatar gwamnan jihar Kano ya ji wannan roƙo naka Malam Dajuwan bari mu je Katsina nan kusa da Kana. Katsina waye daga Katsina? Abdurrahman Bala ne karamar hukumar bore daga jihar Katsina tare da Najeriya. To Malam Abdurrahman ina fata ka juma'a lafiya me kake tafi da shi? wato na kira ku ne domin kara dankon zumunci tsakani saboda kullum ina ta neman ku same ku ba. To haka fa yau Allah ya bada iko a samu to mu ma mun ji daɗi da ka eh, eh, same mu. To ya Katsina me ke faruwa a Katsina? Ne ake bayani akan shi. Na'am, a'a yau ka san Juma'a ce yau ku masu kira ku ne za ku faɗi abin da yake cikin ku. Na tabbata kana da abun magana me kake son ka taba. To masha Allah na gode da haka dai ban shirya ba dai <laughs> dai lokacin insha Allah na kira ba tashi lafiya na gode ni Abdulrahman Bala Tauri mai kibi karamar kuma Kore jihar Katsina tarayyar Najeriya. To mun gode Malam Abdulrahman bari mu je mai duguri mu ji ko wanda ke can shi ya shirya wai a Maiduguri. Assalamu alaikum. Ah, Abubakar ne. Mala eh, Abubakar yana fata kai ka shirya wancan baka tsani ya ce bai shirya ba shi. Me kake tafi da shi? Mala Abubakar. Abin da yake tafi da shi shine eh, muna so mu jaddada kiran mu ga gwamnatin tarayya da ta nuna saka a da mai da hankali akan tsaro a cikin jihar Borno da eh. kewayenta. Gaskiya ka ana dan samu dan matsaloli haka na tsaro. Kamar na irin matsaloli kenan kake magana? Kamar wadanne irin matsaloli Abubakar? hello kana jina hello kana jina hello to uh, abokar ba jina bari je gombe hello hello na'am alaikum salam wani ne a gombe kana ta da magaji wanda daga gombe state up local government ward to malam magaji barka da wani me kake da shi kai kuma eh me nake da shi ina so gwamnatin jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan dan Gumbo da sanata dan Juma Goje hmm. suna da wata hanyar da suke damu daga sanya sarawa zuwa sanmu da ajija bajol da garin poli ta fito hanyar kashire da taimaka da wannan hanya me me yasa eh, Allah don Allah muna roƙon gwamnatin jihar Gombe taimaka san magaji me yasa mu wannan hanya muke muke faruwa da wannan hanya ba ta da kyau ne hanyar babu yadda yake tunda muke rayuwar babu kwalta yanzu ma a jeji suke aifuwa babu yadda za mu fito ciko garin mu jogon da ko mu zo ina babu hanya. to Allah ya sa Allah ya sa zuwa gwamnati da gumo da Allah yana jina ko wani mai yana jina ko Ibrahim ko san kadan Juma goje taimaka. amma Ismaila Ma'azu Hassan Eh, to malam magaji na ce kafin mu samu kiran mu na gaba kun taba tuntuba hukumomi kai tsaye ba ta rediyo ba sun mun tuntuba mun tuntuba mun bi hanyoyin da ya kamata mu bi kan don mun bi abun ya gagara. To Allah ya sa su ji ku. To bari mu je Taraba yanzu. Alo, salamu alaikum. Waye daga Taraba? Aminu wa alaikum salam. To mi sunanka? Hello. Ibrahim mai sallah. To malam Ibrahim ina fata kana lafiya me kake so kai mana magana akai a yau? fatan alheri ne domin na sha neman ku na fi shekara ina nema Allah bai kaddara na shiga ba sai yau. Ikon Allah ka tabbata ko kana kiran lambar da kyau. Wallahi wallahi ina kira ina kira iya kira wallahi Allah ne dai bai kaddara ba sai. Komai ka san iyaka yake da shi sai Allah ya nufa mun gode kware ko mun ji daɗi da Allah baka iya ko yau ka same mu. Muna gaishe ka muna gaida lanka da kyau da kyau ka ji ko. Adalla na. To bari mu je Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To wane ne? alhaji kasimu da kazana alhaji kasimu kayi juma'a lafiya to ni abin nan ke cewa ina kira gwamnati tarayya mutanen najeriya sun yawa jami'an tsaro sun yi kaɗan kowace unguwa da zamanin mulkin mallaka hmm. kowace unguwa akwai jami'an tsaro ana yi masa dan ofis karami eh. yanzu daga nan inda nake hmm. in wani abu ya afku hmm. sai ka yi wajen rabin kilo sannan ka je ofishin yan sanda amma amma amma alhaji kasima akwai waya ana iya kira akwai lambobin da za a kira ma'aikatan tsaro hello akwai waya to amma ta hanyar ko za su ji mu kwarai kuwa kwarai kuwa eh. Eh, shi ne amfanin wannan eh. dama da muke bawa ku domin koyi magana Allah a taimaka gwamnati taimaka duk kowace unguwa ta sa jami'an tsaro to madalla mun mun gode Alhaji Kasimu bari mu bar arewa mu tafi Lagos assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da dare. Barka da dare wani ne ke mana magana? An Abdullahi Adamu ne da ke Lagos. To mana Abdu barka da barka da yamma. To alhamdulillah ayyuka. Ya Lagos me ke faruwa? A Lagos alhamdulillah da muna nan ga sai dai ruwan sama kan da Allah ya ke wadata mu da shi. To alhamdulillah to me kake so kai mana magana kai? Yau. Wallahi dai dai ina miƙa muku sakon gaisuwa kuma ina yau shugaba na addu'a. janar muhammadu buhari allah kara masa lafiya ya ba shi ikon tafikar da mulkin sa lafiya to amin da shi da sauran duk mutane duniyar nan baki jama'a din najeriya allah ba mu zaman lafiya to amin mun gode mala audu bari mu eh, sake dawa arewa mu je portiscom salamu alaikum to dawa muke nan a portiscom lafiya kalomi sunanka eh, Alhaji Idris daga Portiscom. To Alhaji Idris me ke tafi da kai yau? abin da yake tafi da ni dukkan wannan dazu an yi majalisi a kan abin da yake mu na tsakaninmu da china na'am yawa kuma na ji daɗi da wannan al'amari to yawa alhamdulillah to mun gode alhaji idris bari mu karkare a kaduna salamu alaikum waye a kaduna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shugaban masu kiran waya gidan rediyon voa Hausa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa yana taya kamar na sabon wannan babban kujera. To alhamdulillah ina godiya ka dade kuma Allah kara zumunci tsakanin mu da ku wata rai kasance mun shigo cikin studio ɗin da kanmu mun zo mun zauna an yi labaran nan da mu. To lalle ka zai da yake ka zama shugaban su baki ɗaya kamata ka hawo jirgin sama ka zo nan ka yi ta kai tsaye tare da mutane. Mun gode kwarai da gaske. mun gode kwarai da gaske alhaji musa sai mun sake jinka lokaci ya yi da za a saurari sharhin muryar amurka ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin amurka sharhin na yau zai dubi ziyarar da shugaban kamfanin da ke lura da zuba jarurrukan amurka a kasashen waje da ake cewa opic a takaice david bohijian da wasu jama'an amurka suka kai kwanan nan kasashen armenia da azerbaijan da kuma georgia domin karfafa gwiwar zuba jarurrukan kamfanonin amurka a waɗannan kasashen. OPIC cibiya ce da ke inganta hanyoyin samarwa Amurka kudaden da za ta zuba jari a wasu kasashen. Cibiya ce da ke samar da kudade daga hannun kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu domin taimakawa wajen tunkarar kalubalen harkokin raya kasashe kuma a yayin da take yin wannan hidima tana inganta manufofin Amurka a kasashen waje. A ranar 14 ga watan Agusta, tawagar wakilan Amurka ta gana da ministan tattalin arziki da bunƙasa zuba jari a ƙasar Armenia. Mr. Bohijian ya ce cibiyar OPIC tana gudanar da shirye-shiryen da za su taimaka wa ƙasar Armenia dogaro da kanta da kuma samun daidaitar al'amura ta hanyar gudanar da hidimomin ta babu ƙumbiya-ƙumbiya domin daƙile ko kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. ya ce suna ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikin armenia ta hanyar zuba jari a muhimman wurare da za su zaburar da bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma samar da dawwamammun hanyoyin cin moriya ga al'ummar ƙasar. A ranar 15 ga watan Agusta, Mr. Bohijian ya gana da Prime Minister Georgia a birnin Tbilisi. ya ce jarurrukan da cibiyar opic ta zuba a kamfanoni da masana'antun georgia sun taimaka wajen samar wa 'yan kasar hanyoyin inganta halin rayuwarsu ta hanyar jaddada muhimmancin kwanciyar hankali da mutunta 'yan kasar. Mr. Bohijian ya ce ƙasar Georgia ta zama misalin zakaran gwajin dafin abubuwan da za su faru ko kuma suka faru a baya ko kuma yanzu a yayin da iya gudanar da harkokin gwamnati ya buɗe hanyoyin zuba jarin kamfanoni masu zaman kansu da kuma yiwuwar zuba ƙarin jarurruka nan gaba. A lokacin da ya gana da shugabannin ƙasar Azerbaijan da suka hada da muƙaddashin ministan harkokin tattalin arziki Fuad Jafaru da daraktan cibiyar da ke inganta zuba jarurruka da lura da shiga da fitar da kayayyaki da kuma Shamil Suleiman shugaban kungiyar raya ƙanana da matsaikacin kamfanoni. Mr. Bohijian ya ce kasar Azerbaijan da yankin gabaki ɗayanta wurare ne da ke jan hankali ko kuma amurka ke sha'awar zuba jarurruka ta hanyar karfafawa kamfanoni masu zaman kansu gwiwa domin inganta halin rayuwa al'ummar da kuma yankunan kasar ta hanyar inganta zuba jarurrukan da babu kumbiya-kumbiya a cikinsu da kuma mutunta yankunan kasar kasar azerbaijan ta kudura aniyar inganta halin rayuwa al'ummarta a saboda haka amurka ke dokin yin aiki tare da gwamnatin kasar a yayin da suka samar da yanayin da suka dacewa kamfanonin amurka samun zarafin zuba jarurruka da tattalin arziki da kuma al'ummar kasar za su ci moriya ko kuma za su amfana yanzu haka cibiyar opic ta zuba jarin kusan dala miliyan 168 a yankin amurka ta kudura niyyar yin aiki da ƙasashen armenia da azerbaijan da kuma georgia domin bunkasa tattalin arziki da amurka da yankin da kuma duniya ga baki ɗayanta za su ci moriya sharhin muryar amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana matsayin gwamnatin amurka yanzu karfe biyar saura minti uku na la'asari a washington dc bari mu da kuka mamu da baku labarai a takaice kafin mu kammala a wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da aka naɗa kan rikicin Siriya ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuni da cewa mutane za su iya shiga mummunan yanayi na kuncin rayuwa idan har gwamnatin ƙasar ta Siriya wacce ke samun goyon bayan Rasha ta kai farmakin soja arewa maso yammacin lardin Idlib. Stephen da Mistura ya ce haɗarin da ke tattare da kai hari a yankin a bayyane ke kuma za a zub da jini sosai. tsohon shugaban amurka barack obama da aka daɗe ba a ji duriyarsa a fagen siyasar ƙasar ba tun bayan da ya kammala wa'adinsa na karshe ya shiga fagen cece kucen da ake yi a yakin neman zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba inda ake da wani sako a takaice wanda ke cewa akwai bukatar mutane su fita su yi zaɓe saboda makomar siyasar ƙasarmu ta dogara ne a kansa obama ya kara da cewa idan ka kalli irin labaran da ke fitowa daga kafafen yada labarai za ka san cewa wannan zaɓe daban yake domin irin muhimmancinsa. a yau juma'a sakataren tsaron amurka jim mattis ya haɗu da shugaban afghanistan ashraf gani da wasu manyan jami'an ƙasar ta afghanistan ciki har da babban jami'an gwamnatin ƙasar abdallah abdallah to a gaishe kamar mu to kamar da na muku dazu an mana rasuwa a nan sashen hausa na mura amurka kuma ba wani bane shi shugaban sashen hausa ne leo kan kanwasa cindo emmanuel ta rasu ɗazu dazu a abuja don haka muna musu juyayi muna musu kyakkyawar fatar allah ya sanya wannan rashi da aka yi kuma ya bada hakuri yanzu ka a madadin shi mahmud da julia leather Washington da dukkan masu sashen wasu mura Amurka. Ali Mustapha Sakwat ne ke muku bankwana da fata a yi hudun kashin mako lafiya. Kun baku lafiya sai an